a kullun rata tsakanin masu kuɗi wato mawadata da kuma waɗanda za a iya cewa talakawa ne a najeriya sai ƙara bayyana take yi hatta a wurin bukukuwa na masu kuɗi za ka ga daban ne kayayyaki na masu kuɗi daban ne kai hatta lehi na masu kuɗi ma daban ne wannan wani shahararren lefe ne wanda wani mai kuɗi ya yi ma abokiyar ƙaunarsa wato wadda zai aura wanda za a iya cewa wannan lefen da aka gayi kuɗin shi ya ja cece-kuce a social midiya, domin kuwa lehen an kashe zunzurutun kuɗi har sama ga Naira miliyan 250 wurin haɗa shi. Yanzu bari in baku da wannan da za a iya cewa ita ce spika wato mai magana a wurin gabatar da shi wannan laihi, wanda ta yi bayani filla-filla dangane da yanda shi wannan laifin yake. adadin yawan kayayyakin da ke cikin akwatunan wannan lehen. Bari ku ji bayanin nata. A madadin duka al'umma da muka zo gurin nan ina so in fara karanta muku kayayyaki kamar haka. Muna da atamfa. Idan na ce atamfa ba ina magana gigiri ba, ba ina magana atamfa 'yar dubu biyar ba. ba ina magana yan talatin ba ba ina magana yan hamsin ba ba ina magana yan ɗari ba ina magana super embellish ina magana grand super ina magana holland embellish muna da guda casa'in da ɗaya ina ce laces ba ina magana muna lesi ba ina maganar lesi wanda ya fito daga austria wanda ya fito daga switzerland wanda ya fito daga germany muna da lesi hamsin da biyar muna da shadda da boil guda talatin da uku muna da materials amma materials ina da nake magana bari in zo daga baya because suna su special bayani ne daban Eh. muna da turkish gowns turkish gowns guda goma sha biyu muna da veils <laughs> muna da veils guda talatin da tara muna da takalmi idan na ce takalmi fa made in italy fa to muna da takalmi guda talatin da hudu muna da handbags handbags abinda a handbags irin su ms irin su lv su magana muna da guda ishirin muna da box cikin lalle muna da susu su turaruka kala-kala muna da lalle muna da kai sai dai in ba ta son kwalliya kowane muna da shi alhamdulillah sannan muna da kun ga akwati gasu can guda uku buluruwa ba abin da ke cikin su banda kayan da muka kawo ma dangi saboda appreciation mun yi appreciating dangin nan sosai saboda goyon bayan da suka bamu so mun kawo musu set ɗin akwati guda akwai kaya kala saba'in duk na dangi ne so a takaice dai ga jakanan setin gwal ne guda ɗaya da bracelet da zoben shi da agogin ne irin su patek philip excellency na san ke bikin sa wanda ina bayani ko gane <laughs> eh, excellency sanar da naira miliyan ɗaya ga mai da tv